وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله الفاتح لما عولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومكدار العظيم أما بعد إخوة الإيمان سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته babu shakka dukkan godiya da yabo jinjina sun tabbatar ga Allah ta'ala wanda ya yi mana ni'imomi ni'imomin da ba su ƙirguwa ba su ƙidaddaguwa yana faɗa a muhkami tanzili وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار duk yadda kuka yi ƙoƙarin ƙidaddage ni'imomin Allah ba za ku iya ƙidaddage su ba sai dai shi ɗan adam mai yawan kafurci ne da butulci wa Allah Allah ta'ala yana cewa wata ayar wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina hakanan dai Allah yake cika maku ni'imominsa ta zahiri da ta baɗiri yan uwa yana daga cikin ni'ima Allah a kanmu Allah ta'ala ya samar da mu daga babu hal ata ta'alal insani hinun min dahri lam kun shay'an madhkura shin wai ɗan adam bai sani ba an yi wani zamani da bai zama abin ambato ba inna khalaqna al-insana min nutfatin faj'alnahu sami'an basira lalle mu ne muka halicce dan adam kuma da muka halicce shi da mani kuma muka sanya shi mai ji mai gani wannan ni'ima ce daga Allah ba wanda ke iya ba da wannan ni'ima sai Allah ta'ala wanda ya samar da mu yana daga cikin ni'ima wadda Allah ta'ala ya yi mana wadda bai wa kowace al'umma ita ba samuwan mu cikin al'umma annabi muhammadu wanda ne shugaba jagaba shine wanda Allah yake so fiye da kowa kuma al'ummarsa ita ce wadda Allah yake so fiye da kowace al'umma kai bal ma sai Allah ya muna tazkiya yake ce mana kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi Watan وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله wannan al'umma Allah ya mata taskiya ya ce aikinta shine umarni da alkhairi da kuma hani da mummuna kuma tana imani da Allah babu wata al'umma da Allah ya wa wannan taskiya yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi mana shine bayan Allah ya samar da mu daga cikin al'umma annabi Muhammadu sai kuma Allah ya muna ni'ima ta ƙarancin shekaru al'umma annabi Muhammadu ba su da shekaru da yawa wannan ma ni'ima ce domin al'ummar da ta gabaci al'umma annabi Muhammadu suna shekara a duniya shekara dubu shekara ɗari tara mutum guda sai shekara dubu da ɗuriya amma wannan al'umma sai Allah ta'ala ya taƙaita shekarunta kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam yake cewa إن أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين أقل من أعمار أمم السابقة ولكن الله أودها بأوقات يضاعف فيها الأعمال الأمة تاباتا وتشكرا ستين كو سبعين أغلبية الأمة النبي محمد باسا وتشكرا ستين كو سبعين سكي كوما مع الله سيتي ولكن الله أودها بأوقات amma ƙarancin shekaru sai Allah ya musanya ma al'umma da su da wasu lokuta masu daraja wanda Allah yake rubanya ayyuka a cikin waɗannan waɗannan lokuta walakin Allah awwadaha bi awqatin yudha'afu fiha al'amal yakan rubanya ladar dukkan aikin da aka yi yan uwa musulmi kuna sane da cewa watan azumin ramadana yana daga cikin mawasi waɗanda Allah ta'ala ya samar wa wannan al'umma wanda yake rubanya dukkan aikin da aka yi a cikinsa annabi alaihi salatu wassalam yake cewa a cikin watan ramadana wa man taqaddama fihi bi khislatin min alkhairi kana kaman adda faridatan fi masu siwa wai duk wanda ya wani aiki ko mai zaman sa to Allah zai ba shi lada aikin farilla da cikin ramadana ba waman adda faridatan wanda kuma ya yi aiki na farilla a cikin watan ramadana kana kaman adda saba'ina fariba fi masu shi kuma allah zai bashi lada ta farilla saba'in a cikin wani wata wanda ba na ramadana ba kaga na wannan mausim Allah ne kawo shi don a samu garabasa don a samu yadda Allah wai annabi alaihi salatu wassalam yana so ya nuna muna ƙarancin shekarun da Allah ya mana sai Allah ya muna ni'ima da mawasi waɗanda za mu yi aiki Allah ya ruɓanya ladan ya ruɓanya ta lunkin ba har mu kai mun cimma wanda shekaru dubu a duniya yana ibada wannan musul na ramadana a cikin sani annabi alaihi salatu wassalam yake cewa shi watan ramadana awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun min an-niran wai shi a watan ramadana farkon sa rahama ne tsakiyar sa gafara ne ƙarshen sa tsirata ne daga shiga wuta malamai suka ce ai shi annabi yana magana ne shamila mani a kamila ai shi ramadana dukkansa rahma ne dukkansa mafira ne kuma dukkansa tsirata ne daga shiga wuta to bayan wannan mausum ya wuce sai allah ta'ala ya sake kawo mana wani mausum shine mausum na aikin hajji wanda a yanzu shine muke tunkara kuma shine aka sanya maudu'i a cikinsa wanda za a yi magana a kansa akan wasu abubuwa wanda suke da muhimmanci a cikin wannan lokaci da muke ciki to wannan lokaci Allah ta'ala a cikin hikimarsa idan ya baka gara basa ta wuce in zai ƙara baka wata sai ka ga wadda ya baka ta wuce wacce alhayi to a cikin wannan kamin kuma sai Allah ya rantsuwa da ranakun da ake aikin hajji sai ya ce wal fajar wa layalin ashr bismillahir rahmanir rahim wal fajr وليال عشر duk abin da Allah ya rantse da shi Allah ta'ala yana so ya nuna girmansa da ɗaukakarsa da fadalarsa tarjumanin Qur'an Abdullahi ibn Abbas yake cewa lallai layalin ashir su ne kwanaki goma na farko na watan zulhij waɗannan kwanaki goma waɗanda annabi alaihi salatu wassalam ya nuna girma waɗannan kwanaki yake cewa ma min ayyamin ahabbu ila Allahi wala ahabbu ilaihi al'amal fihinna min hadhihi al yace babu wasu ranaku da Allah yake so a cikin ranakun duniya kai balma da Allah yake so a masa ibada a cikin waɗannan ranaku kamar waɗannan ranaku guda goma na watan Zulhijj wanda a cikin su ne ake aikin hajji annabi alaihi salatu wassalam sai ya faɗi wata ibada wadda wannan ibada babu wata ibada da zaka wa Allah ya maka irin ta to kuma wannan ibada akan ta ne ma Allah ya shar'anta aikin hajji akan ta ne ga baki ɗaya Allah ya ce a bar garuruwa a tafi ai aikin hajji akan wannan ibada sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد أتشو ودنا وكوانكي ودا أقول أكي أكي الحجي تقوى ويتهيلنا كويا ويتتحميدي كويا ويتكبر شيني يوى أمة الله يا سبت تشيوى عبد الله بن عمر دا عبد الله بن عباس دا أبو هريرة سنا بي لونغو ساقو a lokacinsu suna ambaton Allah idan waɗannan kwanaki goma na farko na watan zulhijja sun tsaya domin wannan ibada ita ce ibada da in kawwa Allah irin ta Allah zai maka irin ta Allah ala yana cewa farkuruni, farkuruni. amkurkum takfurun to ta yi ga gundarin maudu'in da ake so a yi magana kansa ina so in hitar maku da wata haƙiƙa wadda Allah ta'ala yake ishara da ita a wurare da yawa wannan haƙiƙa shaurwai mecece ma hikima ta shar'anta aikin haƙi, me hikima Allah a cikin cewa kowa ya bar garinsa har ma ya fada cewa wasu su tafi ta kasa wasu su tafi ta abin hawa kamar yadda umarci sayyidina ibrahim wa fil nas وعذب في الناس بالحج وعذب في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الله تعالى يا يجرى النبي إبراهيم عليه السلام يجمع وعد في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق yace ya kai ibrahim ka yi shaida ga dukkan mutanen duniya cewa su zo su ziyarci wannan ɗaki nawa kamar yadda allah ta'ala shi ya umarci annabi ibrahim da samar da wannan ɗaki annabi ibrahim ya yi shaida Allah ce bai za su zo maka wasu ta kafa wa ala kulli babirin ya ci na min kulli fajjin ne mutane za su zo ta dukkan nau'uka na abin hawa a komi nisan duniya za a zo a ziyarci wannan ɗaki kuma abin da ke faruwa yanzu ake a haka sai Allah ya ce dalili shine li yashhadu manafi'a lahum domin su samu alkhairi da amfani da ke a wajen to shi shine wayar rusmallahi fi ayyamin ma'aluma domin su yawaita ambaton Allah a cikin waɗannan kwanaki sanannu kwanaki na aikin hajji domin ni su tafi aikin hajji don su yawaita ambaton Allah shi yasa ma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 to da Allah ya tashi ma sai ya kira mahajjata da ulul alba wai su ne masu kaifin hankali to kusan shi ƙur'ani ƙur'ani shi ke fassara ƙur'ani. da Allah ya kira mahajjata nan ulul alba to idan muna son mu san suwaye ulul alba سمكما وجنب تحلت وأن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 sai ce allazi da yadhkuruna Allah su ne waɗannan masu ambaton Allah kiyaman a tsaye wa ƙurudan da a gide wa ƙurudan da a zaune wa ala junubiyin da waɗanda suka zama a gide wa ya tafakkaru na fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar to waɗannan waɗanda ke yawan ambaton Allah ko a tsaye ko a zaune ko a gyaɗe, a kowane hali ambaton Allah suke to wannan ita ce ɗabi'an mahajjata lokacin da suke aikin hajji domin shi aikin hajji hikimar shar'anta shi domin a tarbiyyantar da mumini yawan ambaton Allah shi yasa ma annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ma shuri at-tawafu was-sa'yu bayna as-safa wal marwati illa li iqamati dhikrillah ai ba a shar'anta dawafi ba da kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa sai don a tsaye da zikirin Allah wannan ita ce manufa da ta sa aka shar'anta aikin aikin hajji to inda Allah yake so ya wadda muna bayan mun shiga aikin hajji gadan-gadan daga yau tarwiya mutum ya yi harama ya tafi da ka tafi arafat ka ƙare zama arafat me allah ya ci sai Allah ya ce fa'iza a fattun min arafatin fattun min arafatin fankurullah inda al-mash'aril haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام a lokacin آل زمن عرفات to ku ci gaba da ambaton Allah inda masharil haram har zuwa mash'aril haram shine muzdalifa wankuru sai Allah ce ku dai ci gaba da ambaton Allah kama hadaku wa in kuntum min qablihi lamina min kama yadda Allah ya yi muku ni'ima ta shari'a wanda kun kasance kamin Allah ya ba ku ni'ima ta shari'a kun kasance batacci to a lokacin jahiliya su shawa ba haka suke aikatawa to sai Allah ya ta ishara da hikimar shar'anta aikin hajji kai balma bayan an ƙara zaman muzdalifa sai ce kun ma'afidu min haifu afaban nasu wastaghfirullah a haka ne ba a ƙara ishara da a ci gaba da ambaton Allah ba idan aka ƙare tsayuwa a muzdalifa to a ci gaba da istighfari ma'ana istighfari a nan shine duk ayyukan da aka yi baya na yau hajjin akbar shine ranar arafa kurakurai da aka yi a cikin aikin hajji to ai istighfari istighfari zikiri domin neman yadda Allah ya yafi kurakurai ya amshi aikin hajji aikin hajji ya zama tsarkakakke to bayan an kammala aikin hajji an kammala zaman muzdalifa an tafi wajen jim jifa ta farko ita ce jamratul aqaba al'ula to daga nan kuma waɗannan kwanaki da za a yi alina sai Allah ta'ala ya sake yin ishara wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'dudat fi ayyamin معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله الذي إليه تحشرون ولا أري إشارة جمهجة سوى واذكروا الله في أيام معدودات ku ci gaba da ambaton Allah a waɗannan kwanakin ƙirgaggu guda uku wanda su ne ayyamu tashrik annabi alaihi salatu wassalam yana cewa kwanaki ne ayyamu aklin wa shurbin wa zikirullah su kwanaki ne kawai na a ci abinci a sha abin sha kuma a ambaci Allah yan uwa wannan shine hikimar da Allah ya sa ya shar'anta aikin hajji domin mahajjaci idan ya tafi ya yi aikin hajji a cikin kwanakin nan guda goma ya ƙara da kwanaki uku na ainihin ayyamu shirin kwana goma sha uku to ana kyautata masa zato na ya zama wali saboda yawan ambaton Allah ya zama ya tarbiyyantu kan yawan ambaton Allah sai da Aisha radiyallahu anha ta ce babu sunnar da annabi alaihi salatu wassalam ya rike a rayuwa kamar yawan ziki ta ce ko bacci yake leɓo ne da harshe ne yana motsawa yana ambaton Allah wannan shi yake nuna cewa ambaton Allah babu ibada da ta takaita dalilin ta ne Allah ya shar'anta aikin hajji a ƙarshe baya an gama aikin hajji ga baki ɗaya sai Allah ce mahajjata fa'iza أذيتم مناسككم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وإذا الله يتاشي توصيفي سيوا قريشاوا تيصيفي da yadda suke alfahari da iyayensu da yadda suke girmama يوسف سوكي يبرسو sai ce to farko la ka zikirkum aba aku. au da zikira kai ku ambaci Allah da yawa kamar yadda kuke alfahari da iyayenku ko kuke yaba masu. au da zikira ko kuma fiye ma da haka to wannan shi yake nuna cewa aikin hajji Allah ta'ala ya samar da shi ne domin mutane su tarisan su tasirantu da wannan ibada mai girma wadda Allah ta'ala idan bawa ya yi masa wannan ibada Allah zai masa irinsa Wasu azkurkum washkuruni wala furu. malamai suna cewa a lokacin da Allah ta'ala ya umarni na ambacinsa sai ya ba da tabbaci na tsira sai ke cewa يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة وأصيلا يا كوين كوكي إيماني توكو أمبتش ألا أمبتا ميوا كما كل مسا تزبيه بكرة وأصيلا دسافة safe wannan duk ishara ce Allah yake sai idan muka koma cikin suratul juma'a kasancewar yau juma'a sai Allah ya ce فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تقول ba ma da kuma aikin hajji ba da Allah ta'ala kai tsaye umarni cewa a ambace shi kuma babu ibadar da yake so a waɗannan kwanaki kama a ambace sa kuma dalilin ma hakan ya shar'anta aikin hajji to amma bai gushe ba yana muna ishara da cewa wankurullaha kafiran la'allakum tuflihu ko ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun malamai suka ce nan la'alla ba ta tarajiki ba wai ba fata ake ba malamai suka ce la'alla nan ta ta haƙiƙi ce tabbas larai ba Allah zai tsiratar da ku zai maku gafara zai ba ku dukkan alkhairi idan kuna ambatonsa yan uwa wannan shine هكما تشرع أنت عيكن هج توشي يسا عيكن يا يزم واجبي قبكم سمرشي الله أنا سوى الخير وباينسا شيء سمع الله ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن كفر فإن الله غني عن العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين wajibi ne Allah ya wajabta aikin hajji ga dukkan wanda Allah ya ba ikon tafiya aikin hajji wa man kafara wanda ko Allah ya ba shi ni'ima ta ya tafi aikin hajji ya kafurce wa wannan ni'ima ya kafurce umarnin Allah fa inna Allah ganiyun shi Allah da mawadaci ne anil alamina ga dukkan talikai bai buƙata ga kowa Allah shi ake bukata ga isa saboda haka aikin hajji ya zama wajibi tun kamar da muka faɗa baya tun lokacin da Allah ta'ala ya umarni da shi da ya kira Nabi Ibrahim ya ce a yi wannan shela wa azzin fin tun a wannan lokaci aikin hajji ya zama wajibi ya yasa Allah ya wajabta shi ga wanda yake da iko saboda ya ce da ya shagu manafi alahu saboda alkhairi a can wanda babu inda ake samun irin wannan alkhairi sai a can wanda Allah ya mashi ni'ima ta zuwa aikin hajji sai Allah ya ce mai fala rafasa to ka sani hulɗa ma ta iyali a lokacin da ake aikin hajji ba a yi wala fusuka kuma duk wani abu da ya shahi aikin asha aiki wanda na madala ne Allah ya hana wala jidala kai ko jidali ce ce ku ce a yi jidali tsakanin wani da waye Allah ya hana ƙarar Allah ya faɗa domin ni domin shi aikin hajji cikakke wanda an mabaruri to sai ya zama ya ke ɓanta da dukkan saba ma Allah kamar yadda imam hassan basri ya ce ya ce aikin hajji mabaruri shine wanda bai haɗuwa da dukkan saba Allah to shi ko daman ga ɗabi'a ta mai ambaton Allah yana da wahala ya saba ma Allah da zaran ka ci gaba da zikiri dukkan abin da an na asha ba zai zo wajen ka ba ma ka kalle sa don kana halarka ta kuma a wajen Allah ba ka rufe komai sai Allah saboda ka yan uwa wannan ba karaman ni'ima ce ba ga wanda Allah ta'ala ya ba wa iko ya tafi aikin hajji da qur'an ya ce saboda tsananin kishin allah ga wannan ibada ta aikin hajji yake cewa duk wanda ya mutu yana da dama ta zuwa aikin hajji bai tafi ba ko kuma yana da dama ta ya fitar da zakka bai fitar ba to ya ce lokacin da zai mutu zai nemi allah ya masa jinkiri domin ya aikin hajji كما يبان ذكاء ترجم عن القرآن يكاو آية دون من ذلك صحابي سيتشي يا يا ابن عباس اتق الله يا ذاك فقد من مغنى سيتشي ذن باك لي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين الله تعالى شيء أمني umarni da دبوكيكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ku ciyar da dukiyarku kamin mutuwa ta zo ma ɗayanku min qabl an yati ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani sai ce ya ubangiji ina ma dai za ka min jinkiri fa asaddaqa ai uzakki in ba da zakka wa akun min as-salihin a ahuji in yi aikin hajji to kuma kenan lalle aikin hajji yana da wata makana domin rukuni ne daga cikin rukunan da aka gina musulunci da shi sa'id bin zubair babban sahabi yake faɗa cewa matali jarun musir falal usalli alai wani makwabci na mai wadata ya mutu amma na ƙi zuwa mashi sallah tare ne saboda ya ƙi zuwa aikin hajji yan uwa ibada aikin hajji wajibi ce ga wanda Allah ya ba dama kuma Allah ya wajabta wannan ne domin yana son bayansa da rahama saboda ita rahama Allah ta mamaye komai wannan shine abin da sa Allah ya shar'anta aikin hajji kuma ya wajabta shi ga bayi yan uwa wannan shimfiɗa ce da na yi ƙoƙari in gabatar amma maudu'i da aka fitar aka ce a yi magana kansa maudu'in kacokan gabaki ɗaya ne aikin haji na ce a yi magana kan rukunai to duk aka ce rukunai ginshiƙai kenan duk abin da bai da ginshiƙi ɗaya to lalle yana iya yiwa ba zai tsaya ba rukunan aikin hajji guda hudu ba su da yawa wajibai guda bakwai shi samu muke cewa aikin hajji bai da wahala aikin hajji bai da wahala yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum babu wata ibada da Allah ya shar'anta wadda adda wahala saboda haka ni ba na tare da wasu cewa aikin hajji yana da wahala aikin hajji bai da wahala domin abubuwa ne guda hudu su ne aikin haji kai annabi alaihi salatu wassalam abinda ma ce alhajju arafa wai tsayuwa arafa duk wanda ya samu arafa to ya samu aikin haji shi yasa waɗanda ke zuwa aikin haji za su lura da mahajjata waɗanda rashin lafiya ta taso masu akan ɗauke su da mota ambulance a kai su a filin arafa ko da ko ba sa iya magana ba sa sanin halin da suke ciki amma za a kai su a wajen domin ni domin tsayo arafa ita ce aikin haki. to amma babu wata ibada wadda Allah bai mata tsari ba kuma ya turo annabawa domin su sanar da tsari shi ya sama annabi alaihi salatu wassalam yake ce masa habbai lokacin da zai zo ya yi hajji ta ƙarshe yake ce masa huzu anni manasikakum ku kalli yadda nake yi ku aikata haka domin shi aikin hajji yadda ake son a yi sa shi yasa ake son dole ne ta tawaga alhazai ta zama tare da malamai domin ta gaba sai annabi ya tsaya ya ce ma mahajjata ga yadda za ku su ku al'ulama'u mai annabi ya ce warasatul anbiya malamai su ne da annabawa wannan ya zama dole ga hukumomi su tanadi malamai masana domin ganin cewa sun raki alhazai wata gaba alhamdulillah ko a jihar zamfara babu da wannan matsala kusan ma babu wata jiha a najeriya da take ba da kula bangaren sa malamai su tafi aikin hajji domin su tarbiyyantar da mahajjata ganin cewa sun yi aikin hajji kamar yadda Allah ta'ala ya umurta kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya aiwatar da shi yan uwa za mu shiga kai tsaye kan rukunna aikin hajji na farko shine al-ihram al-ihram shine niyyar shiga aikin hajji kuma shi al-ihram din nan ya kasu kashi uku na farko akwai al-ihram bil ifrad mahajjaci yayi niyyar aikin hajji shi ɗaya zai ifradi kenan akwai al-ihramu da ifradi da ƙirani yayi ƙirani kenan akwai ƙirani zai gwama aikin hajji ainihin aikin hajji da umura zai gwama aikin hajji da umra ya wuce tare da shi ba tare da ya wuce ya cire kayansa ba lokacin da yake makka sannan nau'i na uku shine tamattu'i ma'anar tamattu'i wai lokacin da za ka shigo makka sai ka ɗauko ihrami na umra ka yi niyyar umura ka sa ihramin sai ka yi niyyar umura kawai idan ka shigo makka ka ƙara umura to sai ka je ka cire kayan ka ka sa kayan gida to shine tamattu'i wai ka ji daɗi tamatta'ata ka samu walwala domin wannan ihramin zai hana ka walwala idan ka je zaka zauna zaka ji ba yadda ka saba ba ka saba da shi ba to tamatta'ata saboda haka ka ji wani daɗi na mai da kayanka to a nan wajen akwai wata ibada ta hadaya فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وندا يتمتعي ma'ana ya gabatar da ibada umra ya cire kayansa ya jira ranar aikin hajji ita ce yau tarwiya ranar takwas ga wata sai ya yi ihrami na aikin hajji ma'ana ya harama ta zuwa ne na domin aikin hajji to a nan wajen zai yi niyya lokacin da ya fito daga gida ya hau motarsa to nan wajen zai yi niyya kamar yadda ya ta cewa annabi alaihi salatu wassalam sai ya hau dabbarsa sai ya yi harama ma'ana harama za ka ƙudurta ne cewa Allah na yi niyyar aikin haji wanda duk waɗannan alfazu ɗin malamai za su sanar da mahajjata a daidai wannan lokaci kamar yadda muka ce aikin haji gaba gaba ne ana tafiya ana faɗa muku ana tafiya duk wata gaba sai a ce to yanzu in mun tafi kaza kaza za wannan shine al-ihram ya kasu kashi uku kamar yadda na faɗa kashi na farko ifrani kashi na biyu irani a haɗa aikin hajji da umra amma ba za a cire kaya ba tamattu'i to shi tamattu'i a galibi alhazzamu na afirka shi ne suke domin shi yake da sauƙi za ka samu ƙilla masu yin ƙirani mafi yawan su malamai ne saboda sun san hukunce-hukuncen aikin hajji mai yawanci wanda za ka ga sun yi ikirari malamai ne ko kuma mutane wanda sun ka saba zuwa aikin hajji amma shi mahajjaci na farko to ya fi ya fi an fi lura da shi da ya tamattu'i balma malaman suna cewa tamattu'in ya fi lada domin shi ya zo ƙarar aya ta zo kan maganarsa shi yasa sai suka fifita su fiye da kowane nau'in aikin ake sannan a cikin wannan ibada ta hadaya wadda ake ta tamattu'i annabi alaihi salatu wassalam ya shigo aikin hajji da itirali amma saboda girman wannan ibadar ta hadaya ya yanka raƙumi ɗari shi ba ta waje ba shi ba mai shi ta waje ba shi amma annabi alaihi salatu wassalam ya yi ifradi ya yanka raƙumi ɗari domin mi zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wannan yana nuna girmama sha'ira ta Allah don Allah shi ya umarni da ayi hadaya sai annabi alaihi salatu wassalam ya yanka raƙumi ɗari domin faranta ma Allah shi yasa ma wani hadisi da aka tambayi annabi alaihi salatu wassalam ake ce ne ayyul hajju afdalu wai wani nau'i na aikin hajji menene ya fi fadala a cikin aikin hajji sai ce afdajju wal aji al'ajju shine yawaita zikiri yawaita talbiya labbaik Allahumma labbai ka daga sauti ka tai amma mutanen mu mai yawan sai su daga jin kunya wai mutum bai so ya daga murya shi kuma haka annabi yayi kai balma abinda malamai ke cewa idan za a yi muƙaranar yadda annabi sahabbai suka yi aikin hajji to yanzu ba aikin hajji ake ba domin me na za ta ruɗe da zikiri babu wata magana da za ka ji face zikiri har mala'iku su sauko suna ganin cewa waɗannan mutane mai sun shiga gabanmu masu ambaton Allah din su mala'iku Allah ya shaide su ba su saba ma Allah kullum ambaton Allah suke to amma saboda yadda zikiri ka tashi a filin mina da yadda zikiri ke tashi a arafat mala'iku su dinga kishi har Allah ta'ala ya ce yana alfahari kuma ku shaida na gafarta musu Allahu akbar al'adu shine daga sauti da yawaita talbiya da kuma ambaton Allah wastajju shine silali damil hadaya wal abahi zubar da jini kwararar da jinin hadaya da layya a ta yanka dabbobi haka Allah yake so a wannan lokaci mutum yana da hali ya tafi kara bayan lokacin da ake yanka ya ci a kawo raƙumi ɗari ko rago ɗari ko rago ɗari biyu ko ya sai raƙumi mafi tsada domin wanda ya je ya sai raƙon dubu ɗari lada ta ba ta ɗaya da wanda ya sai na miliyan guda yanka saboda girmama sha'ira ta ubangiji to wannan don muna cikin al'ihramu to idan muka tafi gaba mun yi harama mun ɗauki rukuni na farko kenan ranar yau wuya ranar takwas ga wata da daddare za a zuwa ɗauki mahajjata a tafi da su mina za su yi harama to sun ɗauki rukuni na farko za su sa ihrami wanda suke maza mata za su sa kayan su na gida amma tunda ma an samu ci gaba da yawan mata suka ɗauka kaya farare domin su ma su masala abin da Allah yake so na kowa ya sa farin kaya sai a ɗauki wannan ihrami shine rukuni na farko to amma a cikinsa ana so in za ka yi ihrami akwai na dubba waɗanda malamai za su sanar da ku wannan wanda lokaci ba zai ba mu dama ba nan rukuni na biyu shine mafi darajar rukuni kuma mafi fabala kuma mafi girma kuma shine ba aikin hajji shine al-wuqufu bi arafa tsayuwar arafa ita kuma tsayuwar arafa ranar tara ga wata ake yin tsayuwar arafa an yi rukuni na biyu kenan daga rukuni na biyu shine sai rukuni na uku shine tsawaful ifada bayan an yi zama arafa an tafi muzdalifa an ƙare da muzdalifa an ji an yi jifa ta farko an ƙare jifa ta farko za a dawo mina inda daga naka tashi aka tafi rukuni na biyu shine tsayu arafa za a dawo mina inda ka kwana za ka dawo wajen idan ka dawo wajen to za ka yi kwanaki biyu ko uku amma a galibi ana yin kwanaki biyu ne domin nasi ya zo akan haka wadkurullahi fi ayyalin ma'adudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa sune ayyamut tashrik wannan ina faɗa ne kaifiyar yadda mu mukewa alhazai a jihar zamfara za mu zo sai an yi zama a mina an ƙari ko da za a koma sai a ji a ɗauki alhazai sai a kai su su yi rukuni na uku shine dawaful ifaba da ka yi dawafi guda bakwai to ka ƙara rukuni na uku sannan rukuni na hudu shine asalu baina safa wal marwa asalu baina safa wal marwa sa'ayi tsakanin safa da marwa shi ma guda bakwai to da mahajjaci ya gabatar da waɗanga ya gama aikin hajji to amma a cikin waɗannan rukunai guda hudu to akwai wajibai su kuma suna tahiya ne tare da rukunan kana wuce rukuni kana shiga cikin waji kana wuce rukuni kana shiga cikin waji to waɗannan wajibai guda bakwai sarƙe suke tare da wajibai waɗannan rukunai guda hudu sarƙe suke tafiya tare suke tafiya tare da wajiba aikin hajji to yanzu kai tsaye za mu tafi wajen wajibatul haki. waɗanda rasa wajibi guda a cikinsu to yana lidin ko kuma yana tabbatar da mutum ya yi fidiya na farko shine al-ihramu min al-miqat waɗanda su ne wajiban aikin hajji ya zama mahajjaci ya yi harama daga miƙaci yana daga cikin wajibin aikin hajji na farko mahajjaci ya harama daga miƙaci ko dai ya harama ta umra da niyyar matu'i ya shigo makka ya zama min ahali makka ko kuma ya yi harama ta irani ya wama aikin hajji da umra idan ya shigo ya riga ya yi harama ko kuma ya yi harama ta ifiradi kawai to wannan shine wajibi na farko sannan wajibi na biyu an ya kuna alhaju bi muzdalifa ba'da sirafihi min al wa yabitu fiha ya zama kuma mahajjaci ya tafi muzdalifa wajibi ne mahajjaci ya je muzdalifa wajibi ne mahajjaci ya halarci muzdalifa domin umarni ya zo kan haka fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-haram ko ambaci Allah har zuwa muzdalifa to wajibi ne zuwa muzdalifa amma kwana a muzdalifa bai zama wajibi ba domin malamai sun ƙara ma juna sani a wajen sun ce za ka iya awa ɗaya ma ka wuce kamar yadda Imam shafi'i ya ce za ka iya awa ɗaya a wajen ya wadatar domin ba da dama ga yawan alhazai wasu su kwana wasu su daga kamar yadda kuka sani ana yin ɗawafi dole sai wasu sun fito wasu su shiga to amma dai mu tsarin mu a jihar zamfara alhazai suna kwana ne sai bayan sallar asuba mafi yawa malamai da kuma masu alhazai hidima suke jan alhazai a tafi wajen jamratul aqaba al'ula abu na uku cikin wajibai shine almabitu benina kwanaki uku ɗin nan da ake yi a mina wajibi ne ga dukkan alhaji su ranar sha ɗaya ga wata da ranar sha biyu ga wata ga ranar sha uku ga wata ga wanda ya zaɓe ya tafi wajibi ne mani ya ci, ya zauna a Minna waɗannan ta tashiri. wajibi na hudu shine ramyul jima jifa kamar yadda wake cewa jifa shaidar, to wannan jifar wajibi ce tana cikin wajiban aikin hajji mahajjata idan suka tafi za a gwada musu yadda ake jifa da ma dutse nawa ne ake samu a ranar farko da rana ta biyu da rana ta uku wajibi ne wajibi na biyar shine alhalku shine yin aski bayan saukowa daga ina bayan saukowa daga musdalifa ana yin jifa ta farko ka yi wajibi na biyar to sai ka yi aski ko ka yi taksir ko ka rage amma da su mata ba sa aski rage wasu ki wannan wajibi ne ga dukkan mahajjaci sai ya aikata wannan ko namiji ko mace wajibi na shida shine tawaful wada' Ɗawafin ban kwana wajibi ne ga dukkan mahajjaci in zai bar garin makka ya yi dawafi da bankwana amma ana samun ishkali so tari kamar yadda malamai suka yi umarni cewa mace wadda take haida ko jirin biki ba ta shiga cikin harin to sai a samu da yawan mata lokacin da za a sa jirgin su cewa su sai su yi tsawafi na wada sai su zama suna cikin garura ta haiba to ana ɗaukan matakai na canza masu wani jirgi domin su samu wannan damar ta cika wannan wajibi to amma in bai samu ba ya zama garura ƙila jirgi ne na ƙarshe kuma ba a iya canzawa to sai a yi fidiya shi ne ko a yi yanka wannan mahajaciya a ba ta fatawa ta yin yanka ko kuma ta azumi na kwana uku duk da wasu malamai sun ce 'A'a a kwana goma za a yi shi kamar yadda na hadaya yake famassai sana min alhadi faman lam yajid fa siyamu talatati ayyamin fil wa sab'atin idha raja'tu to amma ne a galibiyan malamai sun tafi kan cewa ita fidiya ana yi mata azumi ne na kwana uku to shine wajibi na ƙarshe shine al-wuqufu bi arafati ila al-maghrib mahajjaci ya tsaya a filin arafa har rana ta faɗi har lokacin magariba kada mahajjaci ya ɗaga ya ce zai sauya ta yi muzalifa kamin faɗuwar rana domin yi haka to ya fita cikin tsari wajibi ne a tsaya kuma ba a yin sallar magariba a wajen sai mahajjaci ya isa a muzdalifa sannan zai sallar magariba to idan kuka kalla mun ce rukunai guda hudu ne rukuni na farko ana yi ne a cikin garin makka rukuni na biyu shine za a baro gari a zo a arafat shi ma wannan rukunin na biyu ya zama cikin garin makka dawaful ifada ana yi ne a cikin harami as-sa'yu bayna safa wal marwa ana yi ne a cikin harami sannan waɗannan wajibai ga baki ɗaya suna tafiya ne duk sadda kai rukuni guda za ka haɗu da wajibi biyu duk sadda kai rukuni guda za ka haɗu da wajibi biyu duk sadda kai rukuni guda za ka haɗu da wajibi haka ai wannan shi sa muke cewa aikin hajji bai da wahala ga wanda bai sa mu zuciyarsa cewa yana da wahala yan uwa waɗannan su ne wajiban aikin hajji waɗanda ya kamata kowane maniyaci ya san su guda bakwai rukunai guda hudu ne duka ba su da wahala hada idan ka samu malamai na kusa da kai musamman ma'abuta zuwa aikin hajji za su gaya maka su kuma za ka fahimce su ana tafiya kana fahimta a wannan shine wajibi kaza wannan shine rukuni kaza to yanzu kuma sai na dubba na aikin hajji aikin hajji yana da lalubba domin saboda girmansa da ƙimarsa da darajarsa annabi alaihi salatu wassalam ya yi isharori masu yawa ga sahabbai na cewa su kiyaye dukkan abin da ya aikata shi ne za su aikata ladabi na farko shine al-ikhlasu to kyautata niyya kyautata niyya cewa wannan aikin hajji ko umra zan yi ne don neman yadda Allah وما إلا ma الله وما liya'budu إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين ألا بيؤمرني دا أبوتا مسا بسيبان أكتئتاشي أي أديني دون سكوي ما لو سنة شوى الإخلاص لب العبادة وشي ikhlasi shine girki na ibada domin shi ke sa Allah ya yarda da ibada annabi alaihi salatu wasallam ya cewa alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna wai aikin haji bai da wani sakamako sai aljanna imam hasan al-basri yace aikin haji wanda an mabruri shine allazi la yukhalituhu ithmun shine aikin hajjin da wata banna bata shahi shi ba to babu bannar da ta kai rashin ihlasi Shin sama Allah ce wa atimmu al wal umrata lillah الحج والعمرة لله ku yi aikin hajji da umra don Allah kawai shi yasa da yawa muke ce ma alhazzai musamman maza ku daina sa haƙorin makka domin yana lido zuwa dariya yana sa mutum ya yi dariya ba a yi abun dariya ba don a ce mashi alhaji yana sa mutum idan aka kira shi ibrahim wanda shine iyayensa suka zana masa ko muhammadu kabir ya gaba a girmama sa ba saboda ya tafi aikin hajji kuma ya sa haure don ya nuna ya tafi aikin hajji wannan a lokacin da wata hukuma a hazai mun yi ƙoƙari tsare mu hana mahajjata maza sa aikin a ainihin hauren maka domin ni mu tsarkake musu wannan ibada cewa wannan ibada a yi ta don Allah don neman yadda Allah da yawa daga cikin bayan Allah Allah bai musu ni'ima ta zuwa aikin hajji ba amma kai ka tafi kana neman sai an san ka tafi ka don babu ikhlasi kuma Allah ya umarni da shi a dukkan ibada yan uwa mata ma da yawa sai mu ce musu ai idan kuka sa yanzu duk wanda ta waye ba ta sa hauren maka to amma wasu kasashe ana doka ta kamar wani shi'a na cewa wani musulmi ne kamar irin america su suna amfani da shi ne ba don alfahari ba don a gane wannan musulmi ne da kaga mutum da hauren maka ka musulmi ne amma a nan ƙasar hausa musamman mu a nan najeriya mafi yawancin mutane suna sawa ne don alfahari kuma ka gwada duk wanda an da hauren makka in baka ce ne alhaji ba za ka ya bata hussa kuma alhaji fa wanda yake lokacin aikin haji lokacin kake haji amma da ka dawo eh ibrahim kake kana ne ibrahim eh iliyasu kake kana ne iliyas amma saboda girmama a irin ta bahaushe wanda ya tafi sai ce ne alhaji to saboda haka yan uwa wannan ladabi ne mai girma da ya kamata mu riƙe cewa mu yi wannan ibada don neman yadda Allah ladabi na biyu shine adamul inshigali bi ghairi La, wala yatakallamu mun hajj illa bil khair sannan kada maniyyaci yana daga cikin ladabi ya zama kada ya ruɗu ko ya shagaltu da rashin ambaton Allah ya zama ko da ya wuce cikin ambaton Allah yake kada a dinga majalisa majalisa ana fira kamar yadda muke yi a nan maniyaci ya zama duk inda yake ya zama ambaton Allah yake domin waɗannan kwanaki wanda ma da ce aikin hajji ba annabi ya umarce shi da ya ambaci Allah ya ce fa akthiru fihin da tahlila wata takbira wata ku yawaita ambaton Allah a cikin kwanakin nan goma da ake aiki hajji a cikin su to ina ga wanda Allah ya mashi ni'ima ta zuwa aikin hajji wannan shi ya fi zama alkhairi gare shi ya rizimce yawan ambaton Allah da kuma faɗa alkhairi duk abin da zai faɗa ya faɗa alkhairi a lokacin da yake a cikin garin makka kuma yake gabatar da wannan ibada sannan ladabi na uku shine ya tsorata da ya aikata duk wani aiki na riya wasu ma da zubar da mutuncin al'ummar sakokansa. kansa al'ihzaru min riya wasu ma ya tsoraci aikatar ya komi zaman ta ƙanƙanwa ta hanyar yin alfahari yanzu ka dinga ɗauka hotuna kamar yanzu wannan zamani mutum yana arafat sai ya karkata ya yi abin da ake ce masalfi ya sa ihrami ya turu ma yan uwa da yanzu haka muna bina yanzu ya shagaltu da wannan zaka mutane suna ta tsala ta ɗaukar hotuna wanda ba shi ne aikin hajji ba bai cikin ladabin aikin hajji mutum ya tsaya ɗauke shi hoto wai har ya samu lokaci da zai turo wasu ko ka ga wasu a lokacin aikin hajji suna ta waya da iyalinsu yanzu haka muna arafat yanzu haka muna kaza saboda riya da nuna cewa mu yanzu muna cikin wata ni'ima wanda ku ba ku cikin ta wannan yana bata aiki ladabi na hudu shine a lokacin jifa shedan don yadda mahajjata za su gane mahajjaci in zai tsinci duwatsu ya tsinci ƙanana tahayyul asgalil hasa kada ya je ɗauki manyan duwatsu ai tun da za a je jifa shedan bari ya ɗauki manyan manyan duwatsu ya je mai da kyau to wannan kalma ce ta bahaushe kalma ce ta bahaushe wani sha'ar ne da wata ibada wadda Allah ta'ala ya tsara ake yi to idan ka ce akwai ladubba duwatsun da ake tsinta malamai za su gada ma alhazai kuma za a tafi cikin tsari da ainihin sukuni ba tare da ya rigima ba a ce a yi wannan jifa yana da cikin ladabi mahajjaci ya tsinci ƙananan duwatsuna ladabi na biyar mahajjaci ya yi ƙoƙari iya ƙoƙari kada ya cutar da kowane mahajjaci Allah yu'zil hajja ahadan bil izdihab a lokacin zahama lokacin da ake ture-ture to kada maniyaci ya danga fushi ko ya tura wani bai cikin ladabi wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن أول بيت وجعل للناس للذي بمكة abin da nake so in hitan muna a nan wai Allah ya ce shi ita shi harami shi ne ɗaki na farko da Allah ta'ala ya umarni a gina sa wanda yake a bakkata malamai suka ce ma'anar bakkata shi ne a makkata garin makka wasu malamai suka ce a ai bakkata tana nuhin daga bakan ne ai albukamu wurin da ake yawan nuna damuwa ta tadafu wannan ya bangaji wannan wannan ya turi wannan a lokacin da ake ibada ta dawafi ko ibada sa'ayi sa'ayi tsakanin safa da marwa ma'anar bakkata a wajensu shine ai attadahu sun samu wannan ne daga albukamu wannan ya yi kwamfilen wannan ya ce wannan ya ture ne ko wannan ya take ka to shi ya ma Allah ya ce la jidala fil haji saboda an san cewa wannan abu sai ya faru dole sai wani ya take ka dole sai wani ya tuni ka dole sai wani ya maka ba daidai ba to la jidala fil haji ka sani ba a fada ka zama mai kokarin kiyayewa su alhaji yana da cikin ladabin aikin hajji ya zama mai haƙuri إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لنبي نشد شكر الله على نعمة زيارة بيته ما yana لكل cikin يتقولي ما الله يتقولي ma الله. akan ni'imar da ya masa ta ziyarar wannan ɗaki nasa domin ya ce hudan linnas wannan ɗakin shari'a ne ga mutane hudan lil'alamina shari'a ne ga dukkan talikai fihi ayatun tun muqamar ibrahim wa man dakhalahu kana amina wai wanda ma biyar shiga wannan wuri to amintacce ne to yana daga cikin godiya ga Allah shine mahaddaci ya kiyaye harshensa kada ya yi wata magana ta badala a lokacin da yake aikin hajji kuma yake a garin makka domin aya ta yi ishara da hadin haka wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin min alim duk wani wanda ya kudurta aniyarsa zai aikata wani abu mummuna a cikin garin makka to Allah ya alƙawarin ɗanɗana masa azaba to kaga kenan Mani ya ci harshen sa, da maganganu na zagi ko maganganu waɗanda annaba ɗala maganganu waɗanda ba su haifar da alkhairi yana cikin godiya Allah ga shi mahajjaci sannan al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dole mahajjaci musamman wanda yake da ilimi ya cire riga ta ta sarauta ko rigarsa ta babban ma'aikaci ko rigarsa ta babban ɗan siyasa ya taimaka ma mahajjata wajen ganin cewa sun yi aiki yadda annabi ya ce a yi shi kuma da yawa alhamdulillahi za ka isko manyan mu idan suka tafi aikin hajji suna da tawadu suna ɗaukar tawaga su ta nuna musu yadda ake ayyuka yana daga cikin godiya ga Allah kan wannan ni'ima yana daga cikin larubba aikin hajji mutum ya yawaita tuba ya yawaita roƙon Allah ya ba shi alkhairin duniya da na lahira shi yasa ma Allah ta'ala ya ishara da haka فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق wasu mutane daga cikinsu za su ta roƙon Allah duniya kawai har ma ana faɗa sai su zo ga bakin ka'aba Allah ka bada kaza amma ba za ka ji ya roki Allah lahira ba za ka ji ya ce Allah ka ji kai iyayena ba shi dai duniya ya za a yi samu kuɗi ya za a yi samu duniya to amma sai Allah ya ishara cewa wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban yana daga cikin ladabi na mai aikin hajji cewa ya zama cewa duk abin da zai ci a lokacin da yake aikin hajji ya tabbatar da halal ya tabbatar da halal ne zai ci kuma halal ne zai sha domin a lokacin yana cikin wata ibada wadda tana buƙatar tsarki na zahiri da baki. shi yasa ma'annabi annabi alaihi salatu wassalam yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah mai kyau ne kuma bai amsa abu sai mai kyau yan uwa ladubba aikin hajji suna da yawa da za mu ci gaba da ambatonsu sai mun ambaci ɗari ba mu gama domin wani ladabin yanzu ne ma za a same shi lokacin aikin hajji duk sanda ka tafi za ka isko wani abu sabo kuma shari'a ta yadda da shi kuma yin ladabi ne aikata abu saboda haka yan uwa muna roƙo Allah ta'ala ya yi mana muwafaka mahajjatanmu da suka tafi aikin hajji na duniya ga baki ɗaya da na najeriya khasatan da na jihar zamfara khasatan muna roƙon Allah ta'ala ya amshi aikin hajjin su Allah ya masu muwafaƙa da yin aikin hajji wanda shine makabuli mabruri waɗannan jawabai da muka yi muna fata Allah ya amfane mu da su Allah ya amfane mahajjatanmu da su mu da Allah bai hukunce mu da zuwa ba muna roƙon Allah ta'ala ya yassare muna ya ba mu cikakken lafiya da ni'ima sai aikata alkhairi a cikin waɗannan kwanaki na aikin haƙƙi. musamman yawan ambaton Allah Allah ka muna muwafaka a ƙarshe zan yi kira ga al'ummar jihar zamfara kafatar na ni'ima da Allah ta'ala ya yi mana wanda ni'imomin Allah ta'ala suna da yawa a kanmu na bamu gwamnati sabuwa da ya yi wadda muke kyautata mazato Allah ta'ala ya samar da ita ne domin samar da alkhairi a wannan jiha domin aza wannan jiha bisa ga turba ta gaskiya domin kyautata harkar ilimi kyautata harkar lafiya kyautata harkar zaman lafiya na al'umma wannan jiha domin samar da noma da kiwo da ainihin tattalin arziki wanda a ƙarfafaffe kamar yadda aka san wannan jiha a sama kamar yadda kuka sani wannan jiha Allah ya mana ibtila'i mai yawa duka anwa'u na ibtila'at babu wanda ba mu gani ba a nan jihar Zamfara kamar yadda kullum muke faɗa Allah ta'ala shi ya yi alƙawari wala na bi shay'in min al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 إنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Allah ta'ala ya ce hakika za mu muku ibtila'i ma'ana jarabawa da tsoro da rashin kuɗi da rashin rayuka da rashin zaman lafiya kai babu wani nau'i da wannan aya take ishara kansa wanda a nan jihar zamfara ba a gansa ba amma sai Allah ya ce wa bashir sabir ya rasulullah kawa masu haƙuri bushara waɗanda idan musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah mata kuma gare sa zamu koma al'ummar jihar zamfara ke tabbata al'umma mai haƙuri kuma dama shi Allah inna allaha la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari duk sanda kai haƙuri to Allah yana cika maka alƙawari kai maka mafita inna ma al-usri wa inna ma al yusra duk sanda tsanani yayi tsanani Allah ta'ala yakan kawo sauki wannan gwamnati muna kyautata mata zato na cewa za ta yi alkhairi kuma al'ummar jihar Zamfara yadda suka bada lokacinsu suka zaɓi wannan gwamnati domin ita wannan gwamnati gwamnatin al'umma ce domin al'umma suka kawo ta mutane masu rauni suka haɗu a wuri guda da masu ƙarfi suka haɗu a wuri guda amma Allah shi da adda mulki ya karɓe ga masu ƙarfi sun yi alfahari da ƙarfinsu Allah ya ba masu rauni sai su gode ma Allah daga cikin su ga Allah shine su yi adalci abinda waɗancan suka kasa yi su su zo su wa al'umma to shine sun gode ma Allah wannan ni'ima da ya masu mai girma gamna sabo muna kyautata masa zato yana yawan faɗa mana wallahi tallahi billahi baya da wata manufa sai ta alkhairi ga al'ummar jihar zamfara kuma bai zo jihar zamfara da niyyar ya samu naira guda ba da Allah zai ba shi biro da takarda ya rubuta abin da ya kaso da ni'ima ya yi masa wallahi ya ce sai ya mance wata ni'ima bai rubuta ba cikin ni'imomin da Allah ya masa saboda haka bai zo ne ba don ya taɓa dukiya al'ummar jihar zamfara bal kishin al'umma ya sa ya baro hidindimunsa ya zo ya nemi gwamnan jihar zamfara domin ya taimaka a aza wannan jiha bisa ga turba ta gaskiya a gyara aikin gwamnati a gyara harkar ilimi a gyara harkar lafiya a je aza wannan jiha ta koma kamar jahohin da suka ci gaba a Najeriya muna fata Allah ya masa muwafaka muna fata Allah ka tsaya masa Allah ka sani la haula lahu wala quwwa yana yawan fada cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah shi muka dogara gare shi muna fata Allah ka karfafa wannan gwamnati a ƙarshe al'ummar jihar zamfar zai kira gare ku kun yi addu'a Allah ya zaba muku alkhairi Allah ya zaba muku dauda to ku ci gaba da wa dauda addu'a domin dauda yana buƙatar addu'a ku yanzu ne ma ake buƙatar addu'a domin inda aka fito yakin badar ne aka yi kuma kun sani cewa mumine su suka yi galaba a yakin badar yanzu muna kan hanyar zuwa yakin uhudu shi kuma yakin uhudu Allah ya muminai jarabawa ba su yi nasara ba to muna son mu yadda muka ciwo yakin badar Allah ya muna nasara mu canye yakin Uhudu har mu tehu ne domin ya adalci ga al'ummar jihar Zamfara wannan gwamnati ba a taɓa wata gwamnati wadda al'ummar jihar Zamfara suke wa fata ba kuma suke kyautata mata zaton za ta yi adalci kamar wannan gwamnati muna fatan Allah ya karfafa al'ummar jihar Zamfara su ci gaba da yin addu'a ga wannan gwamnati ko mai girma gwamna ya yi ta takaririn wata kalma ku yi haƙuri ku yi haƙuri har su uku ba yadda za a yi a yi gyara babu haƙuri domin an yi ɓannar da adadinta bai faɗuwa ba a san ta kun dai ya ce ba a ba masa ko naira ba a asusun gwamnati kuma duk abin da an gwamnati an sace shi saboda haka dole al'ummar jiha sai kun yi haƙuri kun tabbatar da cewa lalle kuna kishin al'ummar ku domin a shimfiɗa ayyuka na alkhairi kuma dukkan abin da an ka saba da shi na alkhairi za a ci gaba da yi ne Allah ya guna muwafaka Allah ya samu samu cikakken nasara shugabanninmu da suke wannan wuri musamman sarakuna da suke raya wannan majalisi Allah ya ƙarfafa su Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka girmama su yadda suke karanta al'umma suke zuwa su baro hidindimu su zo don raya wannan alkhairi da aka assasa Allah ya karrama su Allah ya girmama su muna fatan wannan gwamnati za ta sa hannunta domin ganin cewa wannan majalisi ya rayu kamar yadda yake a da kuma ya rayu fiye da yadda yake a da mai girma gwamna ya zama yana a wannan majalisi da shi da mataimakinsa da dukkan sauran mukarraban gwamnati a kudu kauri hada wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu malam bello malam muhammad bello isa al-mufti malami mai wa'azin addinin musulunci aka ji da wannan mabu'i mai take rukunan hajji wajibansa da kuma ladubbansa wanda waɗannan kwanaki ne na hidima ta ibada ta aikin hajji wanda ke ɗaya daga cikin shika-shikan addinin musulunci muna roƙon Allah mai gima ɗauka ya saka mashi da alkhairi amfani mu da wannan tunatarwa da ya gabatar da wuta dukkan maniyatan mu mahajjatan mu samun gudanar da aikin hajji karɓaɓɓe mai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi fatan Allah ya saka da alkhairi amfani mu da wannan tunatarwa da ya gabatar muna kara yin barka da zuwa ga dukkan shugabanni da sauran 'yan uwa musulmi da su samu halartu wazin na wannan mako tun daga mai daraja gwamnan jihar zamfara dr dauda lawal gabjin gusau wanda ssa ga his excellency a press affairs alhaji faruku shatiman rijiya yake wakilta a wajen wannan wa'azin da ƙwayan masu martaba a sarki kaɗan gusau alhaji dr ibrahim bello oyafa da mai martaba ba na gamaru alhaji abubakar gado mai gari da mai martaba sarkin kiran ƙauran namo da alhaji da sanusi muhammad ahmad asha da mai girma a babban babban ƙasa a masarautar kushi sarkin yamma alhaji bello ahmad umar mai kushi da mai girma gudun bela alhaji abdullahi ahmad da dukkan mayan sakatarori da ke nan tare da mu ma bashir siraju gusau alhaji musa liman shinkafi a barista sani nasara da alhaji salihu abubakar anka haka ma akwai da ta da suka saba halartar wa'azin na mako mako alhaji salim alikin gidan goga alhaji ibrahim ɗan alhaji ibrahim kofoji da daraktan kuɗi a ma'aikatar lamar addini alhaji labaran abubakar zurmi da limamin a gada biyu liman sai da haya auki da kuma limamin garin maru alkali alkali salisu akwai alkali abdullahi mai kano duka suna cikin muhimman da ke nan tare da mu da sa'in zamfara malam atiku sani maradu da sauran muhimman jama'a da suka karba da ya tarmu ma'aikata maya da ƙanana 'yan kasuwa 'yan siyasa da fatan allah amfani mu da tunatarwar da aka gabatar akwai a cibiyar hadda alkur'ani mai girma wadda ta abu asim karkashin jagorancin gwani sadiq sadiq wadda ake kokarin budewa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa ya ce a sanar da al'umma cewa tsarin wannan cibiya akwai godin akwai kuma jikaka da wata wani za su kwana a nan makaranta da kuma za su gida za su zo a yi karatu su koma gida kuma za a an soma sai da kwan wannan cibiya akan naira dubu biyu wanda a ya samun shi a wajen alarin hali dole ko kuma a cewar shi goni malam sabi su da ke tsunami ko a gidan rediyo a nan wajen dan majan makwa multimedia and general services wanda ke bukata za a sami shi akan naira dubu biyu domin samar da ingantaccen har da alkurani tare da tajwidinsa ga matasa masu zuwa wannan yi to mai daraja a gwamnan jihar zamfara da ku dauda alawar gamjin gusau wanda a ssa press affairs a gamjin house alhaji a uh, faruku ahmad shatima nija yake wakilta a wajen wazin na wannan mako na dubu daya da dari daya da sittin da gabatar da jawabin shi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 tsira da aminci Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uba mai martaba sarkin katsinan gusau sauran sarakuna waɗanda suke wannan wuri da jama'a waɗanda aka halarta wannan wuri don sayi mai albarka alhamdulillahi mai girma gwamna yadda aka umarce ni in faɗa mashi na faɗa mashi kuma ya yi alkawari da zo sai ga wani ɗan tahiya ta kama shi amma ya allah so ya kare irin rangadin da yake na abubuwa na ƙaddarori da sauran abubuwa na wannan jihar zamfara to allah so muna fata sati mai zuwa zai zo wannan wuri na wakilce shi a madadin shi alhamdulillahi alhamdulillahi wannan gwamnati da ta zo ta zo ne da manufa mai kyau ta al'ummar jihar zamfara kuma ya da cewa yana godiya da irin gudunmuwa da aka bashi wajen mai girma gwamna ya yi alkawari zai yi amfani da damar shi duk da wasu suna tuso wasu maganganu cewa an ban miliyan goma sha dai to tun kafin a ce an ban miliyan goma sha dai da an biya da an bashi kafin a zo ta wannan magana babu biliyan goma sha ɗaya a kawo gwamnati ko ilimin naira mu. ta wannan muna faɗi ne saboda masu waɗanda aka biya mu albashi da hudumomin da aka yi na gwamnati daidai da talabijin ko abubuwan more rayuwa a gari a cikin gidan gwamnati babu ba motoci ba abin da haka muna kira gare ku al'umma ya faɗi ya faɗi ya ce shi bai zo don ya kan shi ba fatan mu addu'a ku yi mashi addu'a Allah ya kawo wannan sauki da ya istila'i da ke damuwar mu na mutanen kankara alhazanmu yana musu fata ta alheri Allah shi kai su lafiya su yi haji lafiya kuma mu da muke na Allah shi ba mu zaman lafiya daga bada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salam wa rahmatullahi wa barakatu jarin mai daraja gwamnan jihar zamfara da ta dauda lawal gamjin gusau ta hannun wakilin shi ssa press affairs alhaji faruku ahmad shakiman rija a ƙarshen wazin na wannan mako na 1160 wanda a makilmar addini ta jihar kan shirya a nan masallacin ili ma'aikatar kula da al'amuran mata ta jihar zamfara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 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء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 yake wakilta muna yi barka da zuwa a wannan fili na wa'azi mai albarka a yau juma'a a tsayin juma'a ta farko bayan allah ka da ranar da kai a matsayin gamnan jihar zamfara kuma wannan wa'azi na yau muna cikin sati na dubu daya da ɗari ɗaya da sittin daga ƙaddamar da shari'ar musulunci a jihar zamfara zuwa yau ba wani sati wanda aka tsallake ba tare da gabatar da irin wannan wa'azi ba sai fa idan ya kama juma'a jajibiri ko kuma juma'a karan sallah ana gudanar da wannan wa'azi a ɓangarora rajo na ɓangaren maza da kuma ɓangaren mata a yadda ake ce ma multi-purpose center kuma yadda tsari yake ga asali shine a nan ɓangaren maza mai girma gamna yana kokarin a halarta domin karfafawa da kuma rayar da wannan majalis ko kuma mai girma mataimakin gamna a bangaren mata kowar gidan mai girma gamna tana kokarin halarta domin karfafawa da kuma rayar da majalisin bangaren mata ko kuma idan akwai kuzuri wani wanda yake a matsayin wakilin wannan wa'azi tun da aka fara shi ana gudanar da shi ne kai tsaye a gidan rediyon jihar zamfara awa biyu aka ware a kowace juma'a a amincewa gwamnati domin a watsa wannan karatu kai tsaye kuma matsaya ce wadda gwamnati ta yi na cewa duk juma'a daga goma karfe goma zuwa sha biyu duk ma'aikata da ma'aikatu an lizinta musu ɗayan biyu ko dai suna wannan bigire na wa'azi ko kuma suna kuraren ayyukansu amma ba an yi declaring a waɗannan awo ba a matsayin cewa awoyi ne waɗanda ba aiki